بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا رب العالمين يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau wato yau ranar Lahadi ranar 23 ga watan 11 watan Zulqa'ida na hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 1447 ranar kenan take ranar goma ga watan biyar wato watan Mai na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta 2026 rana ce wacce muke yin karatu cikin abin da ya shafi ɓangaren aƙida in ba a manta ba bayan sati biyu ne muke gabatar da wannan karatu to ya kamata a ce mun gabatar da shi a satin da na gabata waɗansu dalilai suka sa ya tsallako zuwa yau domin wannan shi ne sati na uku da karatunmu na ƙarshe a wannan ɓangare a wannan nahiya to yau in Allah ya so za mu ci gaba kuma muna darasi ne cikin littafin nan namu na usulis salasa littafi wanda ya kunshi ababe guda uku da suka shafi ingantacciyar aƙida in ba mu manta ba bayan an gama littafin aka ce kuma za a biyo baya da wani littafin shi kuma ya kunshi arkanus salat bayan shi ma kuma akwai wani littafin wanda zai biyo baya in Allah tabaraka wa ta'ala ya so bayan wannan arkanu salati din kuma akwai abin da zai biyo baya shine qawaidul arba'a to dai insha Allah wa'annan muna bibi to bayan abin da ya shafi usulul salasa din can har mun shiga cikin arkanu salatu wa shurutiha rukunan sallah din nan to yanzu ciki muke in Allah ya so za mu dora mu ci gaba a littafin da ke hannuna shafi na talatin da ɗaya daidai inda aka ce wa arkanu salati arba'ata ashara wa arkanu salati ashara rukunnan sallah rukunne ne guda goma sha hudu in aka ce ma'anar rukuni ma'anar shi farilla abinda in babu shi sallah ta ɓaci abinda in ba a zo da shi ba to sallah ta ɓaci to ya ce akwai guda goma sha hudu a fahimtar malam mai wannan littafin za mu ji su ɗaya bayan ɗaya tare da hujjoji da dalilai a kan abin da yake ganin cewa ya sanya wannan abin ya zamo rukuni ko ya zamo farilla cikin al'amarin sallah Allah ya saka da alkhairi da farko ya ce alƙiyamun lissalati tsayuwa domin ita yin sallar rukuni ne ma'ana yin sallar daga tsaye yin ta daga tsaye rukuni ne farilla ne wajibi ne amma ma'al qudrati in akwai iko in mutum yana iyawa kaga banda gurgu banda mara lafiya banda tsoho wanda bai iya tsayuwa su wannan bai zama rukuni cikin rukunin sallarsu ba ajizanci ko gajiyawa ta hana amma wanda yake yana da ikon da zai iya sallar daga tsaye musamman sallah fatafarilla to in yace daga zaune ya karya rukuni ɗaya za mu ji dalilin da ya sa tsayuwa yin sallar daga tsaye zama rukuni nan gaba amma yanzu zai lissafa muna rukunan ne tukunna guda goma sha hudun sannan ya biyo baya da kawo muna hujjoji akan kowane ɗaya mun ji dai na ɗaya shine tsayuwa domin sallar yin sallar daga tsaye matuƙar akwai ikon yin haka na biyu ya ce wa takabiratul ihrami da kabbara harama shi ma rukuni ne za mu ji hujjar malam abin da ya sa ya zama rukunin kabbara harama ita ce kabbara da ake ta farko wacce da an gama ikama din nan ake daga hannuwa sama zuwa wajen kafaɗu a ce Allahu akbar to faɗar Allahu akbar ɗin shine kabbara harama ba daga hannun ba daga hannun matsayin shi da ba. faɗar Allahu akbar wannan shine kabbara harama shine farilla shine rukunin duk sallar da ba a yi wannan ba to babu ita sallar ta ɓaci kenan rukuni na uku malin ya ce wa qira'atul fatihati karanta fatiha alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa wani wannan shine fatihatul kitabi to karanta ta rukuni ne a cikin sallah duk sallar da ba a karanta ta ba daga farko a koda a cikin raka'a ɗaya ne ba a yi ta ba to babu wannan sallah domin babu wani rukuni daga cikin rukunin sallah na gaba war ruku'u yi ruku'u ruku'u shine sunkuyawa mutum ya ɗora hannayen shi akan gwiwoyin shi ya sunkuyar da gadon bayan shi ya sunkuyo ya daidaitu wannan shi ake ce ruku'u shi ma yin shi a cikin sallah rukuni ne wajibi ne za mu ji dalilin da ya sa ya zamo haka rukuni na gaba warrafa minhu ɗaukakowa daga ruku'un in an yi ruku'un an daidaita cikin ruku'un an natsu a cikin ruku'un to kuma ba daga nan za a wuce sujada ba a sai a ɗauka ko tukunna a miƙe tsaye kyam wannan ɗaukakowar wannan miƙewa tsayen ita ma farilla ce rukuni ne in mutum bai ɗaukako ba daga sujadan nan daga rukun nan kurin sai silmiya ya wuce sujada to ya bar sallar shi tun daga nan ko kuma ɗaukakowan bai ɗaukako yadda ya dace ba yana ɗagawa bai gama miƙewa tsaye ba ma sai ya sake antayawa sai ya sake risinawa ya kuma tafi sujuda to ya bar sallar shi tun daga nan sallah ta baci kenan lalle ne sai an miƙe tsaye kyam bayan miƙewa tsayen ma sai an ba ɗan sakan sakan an samu natsuwa kowace gaba ta koma inda take daga nan sai a tafi zuwa rukuni na gaba shine wasu jodo shine yin sujada menene sujada ne sujadan nan ana yin ta ne alal ara'i saba'a. a bisa waɗansu gaɓɓai guda bakwai gaɓɓan nan guda bakwai lalle su tunkuyi ƙasa lalle su kasance suna kan ƙasa ko kan abin da yake kan ƙasa in mutum yana salla ne kan wata shimfiɗa ta darduma ko yana salla kan wata shimfiɗa ta tabarma ko dai wani wannan to lallai cikar sujuda waɗannan gaɓɓai bakwai ya kasance sun dunguri ƙasa sun dunguri ƙasa ba a ɗauke ko ɗaya daga cikinsu ba za mu ji waɗannan gaɓai guda bakwai ko kuma kada in manta kafin mu kai gurin ma bari mu ɗan fuɗe su yanzu gaɓan nan guda bakwai an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma nuna su da nunin shi mai albarka ya ce fuska da ya taɓa goshi ya ce goshi kai da ya taɓa goshin sai ya haɗa da hanci ya ce goshi saboda haka gaba ɗaya ce in an dungura goshi ƙasa to nan kan ɗan toza-tozan hancin nan shi ma ya kai ya ɗan dunguni ƙasa kada a ɗage shi ba goshin kaɗai ake so a dungura ba wannan ɗan toza-tozan hancin shi ma ya ɗan dunguri ƙasa an fahimci wannan ko ɗaya kenan na biyu shi ne tafin hannun dama na uku tafin hannun hagu kun ga su ma a shimfiɗa su a kan ƙasa tafin hannun kurin banda nan gurin banda zira'i kada a shimfiɗa zira'i kan ƙasa wannan dai iyakar bakin tafin hannu da ‘yan yatsu shi kaɗai ake shimfiɗawa kan ƙasa shi kaɗai ake shimfiɗawa ƙasa ba na kan ƙasa ba ko kan darduma kan abin shimfiɗa ne shi zai isa ƙasa amma wannan damɗe zira'i shi a ɗage shi a ɗauke shi kada ya taɓa ƙasa kada a zuba su ƙasa haka a ɗaga su sama an fahimci wannan mun samu uku na hudu da na biyar su ne gwiwoyi gwiwar dama da gwiwar hagu su ma su tunkuyi ƙasa su dunguri ƙasa mun samu nawa kenan mun samu biyar haka ne ku na shidda da na bakwai can ‘yan yatsun ƙafa manyan yatsun babban yatsa na ƙafa to cikin shi cikin shi ake so a ɗan bankara shi haka ya dubi alƙibla cikin shi ya dunguri ƙasa kada a ƙahahuwa kada kuma a kafa ƙafa ɗaya dukkan so ake so he sun taɓa ƙasa dukkan waɗannan amma cikinsu aka fi so ya taɓa cikin in an ɗoɗara ta haka ya yi amma dai cikin ake so ya taɓa inda larura a iya ɗorawan haka amma dai kada ɗage ƙafa ya kasance ba ta taɓa ƙasa ba ƙafahuwa a wajen sujuda waɗannan su ne gaɓai guda bakwai akwai ƙafar dama ƙafar hagu biyu kenan gwiwar dama gwiwar hagu huɗu kenan hannun dama hannun hagu biyar eh, eh, shida eh, abin ko shida kenan sai kuma goshi shi ka haɗa da goshi da hanci ya zamo bakwai su ne sab'atul sab'atu ara'in su ake kira kuma a ara'i sujudi gaban sujuda wannan shine mafi cika ga sujuda duk sujudar da ba a yi ta haka ba to bata sujudantu ba bacin sujada ko yana bata sallah Allah ya kyauta abu na gaba daga cikin rukunan sallah shine al-i'tidalu i'tidalu minhu samun daidaituwa a wajen tsayuwa a wajen ruku'u a wajen zama a wajen sujuda a yi ta cikin daidaituwa akwai bambanci tsakanin daidaituwa da natsuwa daidaituwa shine tsayuwa misali a wajen tsayuwa tsayuwa da ka hangi mutum ko daga nesa za ka gane waccan tsayuwa tsayuwa ce ta sallah amma in mutum tsayuwa yake ta shakatawa ko tsayuwa yake na jiran a mai canji da haga dan dogara kan kafa daya ya dan waskace waje daya to irin wannan ba ita bace tsayuwa ta sallah tsayuwar sallah sai an daidaitu an miƙe kyam kowace gaba ta tsaya a matsayinta yanda duk wanda ya hango zai tabbatar da waccan sallah ce misali kenan irin tsayuwar soja idan soja ya kame ya miƙe ya kake kallo daidai take da sauran tsayuwa ta yau da kullum bai take da sauran tsayuwa ta yau da kullum ba in soja baya cikin uniform yana cikin kasuwa ya je cefane irin tsayuwar da yake a gaban mai cefane in ya sa uniform yana bariki a gaban commander ko a gaban wata tuta ya kame irin wacce tsayuwa yake yi ashe haga bambancin tsayuwa kenan duk tsayuwa tsayuwa ce amma akwai bambanci to haka kai ma sojan musulunci sojan sallah Tsayuwar ka cikin sallah ta bambanta da tsayuwarka wacce ba ta sallah ba ka yi tsayuwa wacce yake ka tabbatar kana tsaye ne gaba ga zatin ubangijinka domin wal musalli jira baho mai sallah yana gani ne da ubangijin shi kamar yadda soja yake ƙyamewa ya sara ya mimmike ya canza tsayuwa in yana ina in yana gaba ga kwamandan shi in yana gaba ga shugaban shi in yana gaba ga abin girmamawa to kai ma ka canza tsayuwa ka gyara tsayuwa ka ƙame an gane wannan ku? gaba ga ubangijinka tabaraka wa ta'ala wannan shine ne itidalu sannan malam yace wal jalasatu yi ni. in an yi sujada ta farko farilla ce rukuni ne tun an ɗaukako daga wannan sujada to a zauna tukunna har a natsu sannan a koma ta biyu wannan shi ma farilla ne kada mutum ya ƙoton kurciya ake cewa ko ya ɗan ɗago kanshi sama haka kurin kuma ya sake maidawa a'a sai ka zauna sai duwaiwanka ya dunguri ƙasa ko ka naɗa ƙafarka ta hagu ka zauna kai sai dai ka zauna zama sai ka zauna cikakken zama to wannan tasowa ka zauna shi ma farilla ne in ba a yi shi ba ana dungura goshi ƙasa da farko aka ɗan ɗaga sama aka ƙara maidawa har yanzu sujada ɗaya akai har yanzu sujada ɗaya akai ba a yi ta biyun ba sai an koma an zauna an natsu sannan a dawo ta biyu wannan ɗaukakowar wannan tashin shi ma farilla ne rukuni ne daga cikin rukunin sallah duk sallar da aka yi babu wannan sallan nan ba ta sallantu ba rukuni na gaba malam ya ce waktu manina natsuwa shine samun natsuwa na ce akwai bambanci tsakanin daidaituwa da natsuwa mutum ya yi iya daidaituwa a tsaye amma ko babu natsuwa misali yana na a tsayen yana ɗaya soshe-soshe ko yana ɗan waige-waige ko yana yawan motsa gaban shi kaga wannan an sami ya daidaita ga kyam ya miƙe amma me ba a samu natsuwa ba to ita ma natsuwa rukuni ne mai zaman kanshi farilla ce mai zaman kanta sai an natsu duk wani motsi in ba motsin sallah ba to kada kai wani motsi da ya saba motsin sallah wasu ‘yan soshe-soshe wani ɗan karerayewa kada a irin wannan sallah ce ta munafikai wa iza kamu ila salati kamo kusala in suka tashi za su yi sallah sukan tashi ne cikin kasala eh, cikin jinjiki a mokaɗe a yatsine to kada irin wannan sallah sallah ce ba amsassa ba ita kuma natsuwan nan ana so a same ta ne fi jami'il arkani cikin dukkan rukunin sallah a tsaye kake a same ka cikin natsuwa yi ruku'u ne a same ka cikin natsuwa za ka ɗaukako daga ruku'un ka ɗaukako cikin natsuwa ka tafi sujuda cikin natsuwa ka dawo ka zauna cikin natsuwa tun daga farko har ƙarshe ana da buƙatar a yi sallah cikin natsuwa kada ka zo kana sallah kamar kana gudu baje baje baje baje ruku'u da sujada da wane ne a gurguje irin wannan sallar ba ta yi ba an gane wannan ko sai an samu natsuwa ga dukkan rukunan sallah komi a yi shi dake dake kalle da ne mana misali ɗazu Jiyan da soja yake kamewa gaban shugaban shi ka nemi natsuwa a wannan ko kyafta wani bai yi ga ko kyafta ido bai yi dan natsuwa haka ake so in ka tsaye gaba ga ka kai ma ka zamo duk wani motsi wanda ba na sallar nan ba to sai dai wanda ya zama dole sai wanda ya zama dole amma ka tattara hankalinka ka tattara jikinka ka tattara gabanka ka miƙa izuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, ka sani kana tsaye ne gaba ga mahaliccinka. Allah taimake mu. Rukuni na gaba, yana lissafa mana rukunan ne zai dawo ya ƙara maimaita mana su tare da hujjojin da ya sa malam ya ce waɗannan rukunai farilla ne, ya ce muna in ba su babu sallah. Rukuni na gaba ya ce wa jeranto aikin sallah. daga kabbara harama sai karatun fatiha da ka gama karatun fatiha ka yi sura sai ruku'u da ka yi ruku'u sai sujada ka jeran su haka misali kada ka samo daga sama in ka zo ka ce ka karanta fatiha sai ka ce to bari in yi sujada sai ka gamo sujada sai ka da kuma ka yi ruku'u dukkan su dai ka yi amma baka jera su ba to jeran su kamar yadda aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jeranta su wannan shi ma farilla ne sai ka yi su kamar yadda ka ga manzon Allah ya yi ko kuma kamar yadda aka rubaito manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam sannan ne take zamowa sallah absassa tartibi sai rukuni na gaba wa tashahhudul akhir nan tahiya ta ƙarshe ba dukkan ba ba dukkan tahiyar ba wani ba'ari na tahiya ta ƙarshe wacce ake yin sallama a cikinta tahiyar da ake yin sallama a cikinta to daidai inda ake sallamar shine farilla amma da farko sanda ake karatun tahiya to ana cikin abin nan ne sunna ne karatun sunna ce zama domin karantawa sunna ne daidai lokacin da ka fara assa as da ka ce as to zaman ka yanzu ya tashi daga na sunna ya koma na farilla domin ita ma sallama farilla ce Allah taimaka malam ya ce wal julusu lahu wal julusu lahu zama domin yin wannan sallamar ma'ana yin sallamar daga zaune shi ma rukuni ne sharaɗi ne malam ya ce wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam to anan fa ya saba malaman malikiya malam ya ce shi ma salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rukuni ne daga cikin rukunan sallah malaman malikiya suka ce sunna ce yi wa manzan Allah salati a tahiya ta ƙarshe wallahu a'lam sai malam ya ce wa ni da sallamomin nan guda biyu waɗanda ake yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah su ma malam ya ce farilla ne nan ma ya saba da fahimtar malaman malikiya su sun ce sallama ɗaya ita ce ta farilla assalamu alaikum ba gama da farilla ko assalamu alaikum wa rahmatullah farilla assalamu alaikum wa rahmatullah sunna an fahimci wannan kotu amma nan domin malam mutumin shafi'iyya ne ya ce duka guda biyan farilla ne in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka karo ta biyo, assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya taimake mu to waɗannan su ne rukunai guda goma sha hudu da malam ya lissafo ya ce dukkaninsu farilla ne cikin sallah sallah sai an samar da waɗannan take zamowa sallah duk sallar da aka bar wani abu daga cikin waɗannan matuƙar akwai ikon da za a yi wannan abin to wannan sallah ba ta sallantu ba wannan sallah ba ta zamo amsassa ba an yi dai exercise an motsa jini amma gurin Allah ba sallah ba ce matuƙar akwai ikon da za a iya yi sai dai inda larura allarura to tabihul mahzurat inda larura kuma sai a yanda ya sawwaka sai abin da ya sawwaka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora ma wani abu sai gurgurda abin da kake iyawa to Allah ka mu ikon yi to sai malam sai ya koma cikin waɗannan rukunni da ya karanto muna guda goma sha hudu nan inda dama ya ce zai faɗi mana rukunan sallah ne tare da dalilai to zai biyo su kuma ɗaya bayan ɗaya yana kafa muna hujja da ayoyin alkur'ani mai girma ko hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka nuna wannan abin farilla ne da suka nuna wannan abin lalle sai da shi ne sallah za ta inganta domin ba a yin kwai sai da zakara wani malami kurin bai tashi ya ce abu kaza farilla ne sai in yana da madogara madogaran nan ko daga muzdarai ne guda biyu ya samo daga alkur'ani mai girma ne ko ko daga hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne maɓuɓɓuga guda biyu ta shari'a da haka malam zai ɗauko ɗaya bayan ɗaya in ba mu manta ba rukuni na farko da malam ya fara faɗi mana shine cewa yin sallar daga tsaye farilla ne rukuni ne da aka sai ci an rukunul awwal rukunin farko shine alƙiyamu ma'al ƙudurati yin sallar nan daga tsaye in dai akwai ikon da za a yi sai in babu ne kuma to shi kenan sai a yi yadda ya samu wani dalili ne ya sanya malam ya ce wannan rukuni ne ya ce har in ana da iko a yi sallar daga tsaye ba a yi ta daga tsaye ba babu ita to ga hujja ƙaunuhu ta'ala faɗar Allah maɗaukaki inna Allah yake cewa can cikin sutul baƙara aya ta ɗari biyu da talatin da takwas Allah Ta baraka wata ala yake cewa hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin hafizu ala salawat ku tsara lokutan sallah ku yi yin sallah akan lokaci kowace sallah ku yi ta cikin lokacinta wa salatul wusta da sallan nan mafificiya da sallan nan mai yawan lada sai Allah ya ce mai wa mu, lillahi ku tsayu ko aka ce ku tsayu lillahi saboda Allah ku tsayu don girmama Allah na kuna masu kaskantar da kawuna kuna masu tawaru'u a gaba ga zatin Allah Ta Baraka wa ta'ala ibn abbas ya karanta wannan wa mu, lillahi sakitina ku yi shiru in kuna sallar kada ku yi surutai kada ku yi maganganu kamar yadda ya gudana farkon musulunci in ana sallah ana yi ana labari kuna cikin sahu kuna sallah amma kuna tattauna al'amarin kasuwa har sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan ayar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu wannan aya ma'ana qanitina dinnan ai sakitina ku tsayu ku yi sallah saboda Allah kuma kuna masu yin shiru daga nan sai aka hana magana cikin sallah sai kadai abin da ya shafi sallar Allah ya taimake mu to wannan hujja da a fahimtar malam ita ce hujja akwai wasu hujjoji sai dai malam ya takaita akan wannan da ganin cewa ta isa ta zama hujja alhamdulillah mun gamsu to sai magana kabbara harama malam ya ce ita ma rukuni ce in aka yi sallah ba a yi kabbara harama ba babu wannan sallah kabbara harama kamar da muka faɗi ɗazu ita ce kabbar nan ta farko wacce da ita ake fara sallah Allahu akbar a daga hannaye din nan ita kabbar faɗin Allahu akbar din ba daga hannun ba shine farilla menene yasa malam yace ita ma farilla ce alqur'ani ne ko hadisi malam yace a hadisi ne a hadisi ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ce taharimuha at Kabiru, wata Halilu at-taslimu abin da ke haramta duk wani abu wanda yake ba da jinsin sallah ba kabbara harama da kai kabbara harama to duk wani abu wanda ba jinsin sallah ba yanzu ya zama haramun haramun ne ka ci goro haramun ne ka sha ruwa a daidai lokacin nan haramun ne ka yi waige-waige haramun ne ka yi hira duk irin waɗannan ababe haramun ne aikin sallar kaɗai za ka yi da ka yi kabbara harama to shi ne ya haramta ma komi wata haliluha abin da ke halatta maka kuma ka koma ɗinka kuma na yau da kullum at-taslim shine sai kai sallama da ka ce assalamu alaikum kenan. ka gama sallah ka shiga kuma duk abin da zaka yi ka ci gaba da yi to wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yace ana haramta wa mutum wasu aikace aikace na al'ada waɗanda ba su shafi sallah ba da zaran yayi kabbara harama sai ya yace hujja ce mai nuna matsayin kabbara harama babu shakka tana daga cikin rukunai na rukunan sallah kenan in mutum bai yi ta ba bai kabbara harama ba ashe har yanzu bai shiga sallah ba kenan da ita ake shiga sallah da wannan kabbara haram ake shiga sallah idan mutum bai yi ta ba kenan bai shiga sallah ba Allah ya taimake mu to kafin mai nisa a kafin mai nisa mu sani ba ko za mu sami shiga ba? amma akwai abin da malamai ke tattaunawa dangane da wannan mas'ala inna malam yake lissafo mana wa'annan farillai na sallah arkanu na sallah har guda goma sha hudu in muka lura da muka karanto su bai ambaci niyya ba bai ambaci me ba bai ambaci niyya ba dan menene bai ambaci niyyar ba mantawaye da ita ko kuwa bai ɗauke ta cikin rukunin sallah ba ko kuwa bai ɗauke ta cikin farlan sallah ba ba haka bane. ne ga dukkanin tunani ba wai ya manta da ita ma'ana bai dauke ba wai bai dauke ta cikin farlan sallah bane ba tana cike sai dai akwai masu ganin ita niyya wani kauli ne da ake kudurta shi a zicci ba aiki ne wanda ake da harshe ba ba aiki ne wanda ake da gabbai ba to wasu suna ganin duk aikin da ba da gaba ake yin shi ba domin shi ma harshe gaba ne duk abin da zaka yi da harshe da wata gaba kai to duk abin da ba da harshe ake yi ba ma'ana ba wani aiki ba ne za a iya ganin motsin wata gaba wajen aiwatar da shi to ana ɗaukar shi kenan wani abu ne ba rukuni ba sai a ce mai farilla ce ba rukuni ba sukan bambata tsakanin rukuni da farilla to ina tsammanin ko muna tsammanin wannan shi yasa malam bai zo da ita cikin waɗannan ababe ba ko kuma ajizanci na ɗan adam domin shi ma malam marwacin littafin nan mutum ne ɗan adam ne ko ba annabi ba ne kuma na iya faruwa wallahu a'lam Allah ya taimake mu na'am sai malam ya ce to bayan kabbara harama wa qumu lillahi kanti ba tsayuwa sai kabbara harama shine abin da ke farkon haranta sallah shine at-takbir abin da ke halatta ta at-taslim wa ba'adaha malam ya ce to bayan an yi kabbara harama kafin a soma karatun fatiha akwai al'istiftahu al'istiftahu addu'ar da ake don buɗe sallah to kada mu ɗauka ita ma farilla ce don haka malam sai ya nuna mana ya ce a'a wa huwa sunnatun ita wannan addu'ar sunna ce malam ya tunatar da mu ne don yin musan matsayinta amma ba yana nufin ita ma farillar ba ce da haka ya bambanta ya ce wa huwa sunnatun ita sunna ce menene istiftahi din nan in an yi kabbara harama kafin a fara karatun fatiha akan ji liman ya ɗan yi shiru ko kuma akan ji mai sallah shi kaɗai ya ɗan yi shiru a daidai lokacin kafin ya kabbara harama to addu'a ce ake daidai wannan lokaci wace irin addu'a ce akwai ruwayoyi da dama amma malam ya zaɓi wannan qal ne, yace shine kace subhanakallahumma bihamdik wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuka an gane wannan ko subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wala ilaha gairuka ta fi sauƙi a ko isra'o'in waɗanda ba wannan ba to in wannan ɗin aka yayi an ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi an tambaye shi kuma saboda an ga yana yin shiru in an yi kabbara harama ya ce ga abin da yake cewa to wannan sunna ce cikin sallah a fahimtar malaman shafi'iyya ba dole ba ne an fahimci wannan ko in ba a batta ba in ba a yi ta ba sallah tana nan ba abin da shafi sallah in an yi ta an samu ƙarin lada to malam sai ya fassara mana ma'anar ma wannan addu'a in mutum ya karanta ta me ya ce ne ya kamata mu san me ta kunsa sai ya ce wa ma'ana subhanaka allahumma ma'anar wannan kalma da ka fara faɗa subhanaka allahumma ya tabbata a gare ka ya Allah ai unazzihuka ina tsarkake ka tanzihul la'iqun bi jalalika tsarkakewa wacce ki ta dace da girmanka tsarkakewa irin wanda ya dace da kai shine ma'anar wannan subhanaka subhanaka allahumma ya allah ina tsarkake ka irin tsarkakewa ta dace da kai wa wa bihamdika ma'anar bihamdika kuma ai as-sana'u alayka ina yaba maka dukkanin yabo ya tabbata gare ka ya allah وتبارك اسمك ismuka ma'anar اسمك ismuka ai تنال بذكرك albarkoki suna samuwa ne in an ambace ka duk inda aka ambace ka to albarkoki suna tattaruwa a wannan guri Wata ta'ala jadduka me ma'anar ta'ala jadduka ai jallat azamatuka girman ka ya bayyana girman ka ya buwaya ko ina girman ka ya kai ma'anar la ilaha gairuka ai la ma'abuda fil ardi wala fis sama'i bi haqqin ka ya Allah ai babu wanda ya cancanci a bauta mai a ƙasa yake ko a sama yake bauta wacce ki ta cancanta in ba kai ba ya Allah to shi ne ma'anar wannan addu'a in an yi kabbara harama akan yi ta amma asirce ake yi don haka aka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana a asirce haka sahabbai suka rika asirce haka kuma malamai suka karantar ana yin ta ne a asirce Allah ya taimake mu to daga nan sai a fara karatu a wasu mazhabobi banda malikiya in za a fara karatun Fatiha akan fara da ta'awizi da basmala ma'anar ta'awizi a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan ayi basmala a ce bismillahir rahmanir rahim sannan a fara karatun fatiha waɗansu kuma suka ce banda ta'awizi amma dai ana karantawa ne da basamala domin a fahimtar su basmala bismillahir rahmanir rahim dinnan. nan aya ɗaya ce cikin ayoyin fatiha domin yanzu haka in ka ɗauki alkur'ani irin bugun madina ɗin nan duk wanda ka ɗauka ka buɗa ɓangaren fatiha za ka ga an rubuta bismillahi rahman rahim ya ga an sa aya ɗaya alhamdulillah rabbil alamin ya ga an sa aya biyu haka ake lissafawa ina fata an gane to mafi yawa shafi'iyya sun ce basamala aya ɗaya ce daga cikin ayoyin fatiha amma banda ta'awizi to ina ma suka ɗauka hada ta'awizi ɗin to duka haka malam sai shashakoli sai ya faro tun daga can an gane wannan ku? sai ya ce a billahi lahimin shaidan rajim ana iya farawa da shi in za ka fara in ka fahimci haka amma mu dai ba fahimci wannan ba ba ma farawa da ta'awizi mu a nan Afirka ta yamma fahimtar mu ba ta fahimci wannan ba malaman mu ba su karantar da mu wannan ba to in ma mutum ya karanta din menene ma'anar al-Ozu billahi minash shi rajim ma'ana ozu ma'anar al-Ozu. ai ma'anar shi a lozu ina neman kariya wal altaji'u ina labewa ina labewa wa simu bika ina neman kangiya daga gare ka ya Allah ya kai Allah mine shaitanir rajim daga shaitan jefaffe me ma'anar shaidan rajim arrajimi me ma'anar rajimi al-matarud korarri wanda aka kora al-mubta'id ar wanda aka nisanta shi daga rahamar Allah la yarudduni fi dini ka kare ni kada ya cutar da ni cikin addini na wala fi duniyaya kuma kada ya cutar da ni a rayuwata ta duniya shine ma'anar uzbillahi min shidan rajim sai na gaba wannan an yi ittifaki gabaki ɗaya rukuni ne na sallah shine qira'atul fatiha te karatun fatiha karatun fatiha shi wannan rukunin rukuni ne wancan ta'awizi ba fa rukuni bane ba cikin rukunai wa asali in sai ba zai cikin mustahabbai ba bari har ya zama sunna an fahimci wannan ko yawwa baya daga ciki abin da ke ciki dai shine karatun fatiha daga kabbara harama sai mai sai karatun fatiha da wancan addu'a da ake istiftahi ita an yi ittifaƙi malamai sun yadda sunna ce amma ta'awizi ba dukkanin malamai suka tafi abin ce sunnan ne ba ina fata an gane ko da mu ɗauka daga kabbara harama sai mai sai karatun fatiha muna layi ne abin da ya shafi ma'ana farillan sallah rukunnan sallah dan haka malam ce wa qira'atul fatihatu rukunu kuma sai ya bambanta karatun fatiha rukuni ne fi kulli raka'ati cikin kowace raka'a kuma cikin kowace raka'a yan karta fatiha me yasa malam ya faɗi wannan ai kama sabata fi hadisin wannan ya tabbata cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna manzan Allah ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi babu sallah ga dukkan wanda bai karanta fatihatul kitabi ba a wata ruwaya umman lam yaqra bi ummul qur'ani wanda bai karanta ummul qur'ani ba za ka ana ce mata fatihatul kitabi ana ce mata ummul qur'an duk sunayenta ne ya ake karanta fatihar nan to gashi nan malam sai ya ɗora ya fara daga bismillahir rahmanir rahim sannan ya fassara mana bismillahir rahmanir rahim din nan sannan ya ci gaba har zuwa abin da ya shafi ita karatun fatihar alhamdulillah alamin arrahman rahim zuwa ƙarshe dai Allah ya taimake mu to mun taho ga kuma lokaci ya taho ah, mun gangaro shi ma lokaci ya gangaro muna tafi yana shan kanmu to haddi ga can ya yi kika kaya tsara bakin boda da haka sai mu haƙuri mu ba shi lokaci shi ma a lokacin shi ne mu ba shi lokaci ma haɗu karo na gaba in Allah baraka wa ta'ala ya so za mu dakata a nan sai in Allah baraka wa ta'ala ya kai mu sati biyu kenan na gaba ko yawwa to sai mu ɗora daga inda muka dakata ɗin a cikin shi wa littafi mai albarka wato usulin salasa Allah Ta baraka wa ta'ala ya sa albarka ga abin da muka karanta ya ba mu lafiya zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka ba kasar mu zama lafiya Allah ka nuna muna gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna muna bata bata ne ka ba mu ikon guje mashi ka shirye da mu akan hanya ta gaskiya ya Allah Allah ka kare ƙasar mu daga fitintinu ya Allah Allah ka kare wannan ƙasa ta mu daga fitintinu ya Allah wannan yanki namu Allah ka kare mu daga wani fitintinu ya Allah Allah ka kawo mana zama lafiya ya Allah Allah ka kawo mana zama lafiya ya Allah yankin arewacin Najeriya arewa maso yamma arewa maso gabas tsakiyar Najeriya fitintinu sun yawa Allah ka kawo mana wani fitintinu ya Allah dukkanin duniyar musulmi inda ake fama da matsaloli Allah ka kawo sauƙi ya Allah Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama duk abin da yafi karfin mu ya Allah ka fi karfin shi Allah kai mana maganin shi duk abin da muke nema na alkhairi Allah mun tabbatar kana da dubin shi Allah ka sada mu da shi duk abin da yake ba mu tsoro na sharri Allah ka kare mu daga gare shi duk abin da ya fi mu Allah ka fi ƙarfin shi Allah kai mana maganin shi Allah kai mana maganin shi Allah ka zama da mu lafiya Allah ka kaddara muna daga cikin bayan masu shiga aljanna gobe kiyama Allahumma rabbana atu husna taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha مولاها فاغفر لنا rabbana warhamna subhanaka اللهم bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليه رب تقبل منا إنك أنت الأب الفاتح الحمد لله